واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى اقرا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يرغب عن مله ابراهيم الا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في زكريا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا فلا تموتن إلا وأنتم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفيها نفسه ومن يرغب عن ملة وانين زيك الدين النبي إبراهيم إنبا ووابا إلا من سفيها نفسه ولقد استفيناه تبس من زابيشي النبي إبراهيم في الدنيا أتكين الدنيا aka ba shi ya zama ulul azmi min rusuli ya zama abul anbiya'i shine ake ce ma abul anbiya'i saboda Allah ya fitar da manzanni annabawa da yawa a cikin zuriyarsa istafainahu ikhtarnahu mun zabe shi muka bashi falala muka ɗaukaka shi muka girmama shi saboda me wa izibtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahunna fi duniya a cikin duniya kenan ya zama abul anbiya'i cikin ƴaƴansa da jikokinsa aka samu fiyayyen halitta baki ɗaya shine Muhammad ibn Abdullahi a sallallahu alaihi wa sallama wa innahu cewa kuma shi annabi Ibrahim yadda al'amar yake fil akhirati lamina salihina kuma Allah ya yi ma annabi Ibrahim shaida cewa ya zabe shi a duniya ya fifita shi kuma ranar lahira kuma zai zo ranar lahira yana cikin bayan Allah na gari <coughs> Allah ya tabbatar wa annabi Ibrahim wannan daraja a duniya har lahira Allah ya bashi shahada kenan ya bashi shaida cewa shi zababbe ne fiye ne a cikin duniya kuma lahira zai zo yana cikin bayan Allah na gari iz qala lahu rabbuhu aslim wannan shaida shahada da Allah ya bashi ba haka kawai ya same shi ba fa ba haka ya same shi ba haka kawai ya same ta ba shahada shaida din Allah sai da Allah madaukin sarki ya jarrabe shi da mas'aloli masu girma masu wahala kuma Allah ya bashi iko ya bashi sa'a ya ci jarrabawa Iz qala lahu rabbuhu aslim lokacin da ubangijinsa ya ce masa aslim ka mika wuya qala aslamtu li rabbil alamin aslim ka mika wuya ya ce na mika wuya ga ubangijin talikai ka karbi musulunci ya ce ya karbi musulunci ka zama musulmi ya ce ya zama musulmi ووصى بها الكناية ترجع إلى الملة ووصى بها إبراهيم بنيه النبي إبراهيم كما يما أنسى وسيتي باينسى ويعقوب النبي يعقوب شما يما أنسى وسيتي أكمي يا بني يا كو أنا إن الله اصطفى لكم الدين تبس Allah ya zabar muku addini na gaskiya ne addinin musulunci falata mutunna to kada ku saki wannan addinin musulunci musulunci za ku yi ta yi har sai mutuwa har mutuwa ta zo muku wa abud rabbaka hatta ce yaqin illa wa antum muslimuna sai dai kuna musulmai ma'ana ku yi kyakkyawar ku da addinin nan kada ku sake shi har ku mutu akan wannan addini wannan musuluncin da kake wasanni da shi Allah ya baka kyauta Allah ya fifita ka Allah ya maka albarka Allah ya sa ka zama musulmi sanadiyan wannan musuluncin wannan ya kika wannan ya kulla maka wannan ya kulla sharri saboda wannan addinin musuluncin kowa ya san addinin musulunci shine gaskiya shine daidai shine addinin manzannai baki daya tun daga annabi adam har zuwa fiyin halitta eh, annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama addinin su daya ne shine addinin musulunci asalin addinin addini daya ne a dukkan annaba da manzannai shine a kadaita Allah madaukakin sarki shi kadai da ibada a yadda da lahira da mutuwa da aljanna da wuta wa'annan babu wani addinin da ya zo ya taba sabawa akan haka sai dai inda ake samun bambanci shine wannan al'umma shari'arta ta sha bamban da shari'ar da ta dace da wannan al'umma wancan al'umma shari'ar da ta dace da ita ta sha bamban da shari'ar da ta dace da wata al'umma amma asalin addini aqida kwaya ɗaya ne babu bambanci a ciki yasa ce la nufarriqu baina ahadin minhum iqra am kuntum shuhada حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما وما أنزل إلى إبراهيم وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون فإن آمنوا بمثل ما آمنوا فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم أم كنتم شهداء ko kuna kun halarci wannan ayoyin sun sauka ne saboda nazalat fil yahud hina qalu lin nabiy sallallahu alaihi wa sallama yahudawa da suka fada manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam suka ce alasta ta'lamu anna yaquba yawma mata awsabanihi bil yahudiyya suka ce kai baka san annabi yakubu ranar da ya mutu yayi ma ƴaƴansa wasici da su karbi su bi addinin yahudawa ba su dama ƴaƴan su da ƙarya ko to shine sai Allah madaukin sarki ya ce am kuntum shuhada'a iz hadara yaqub am a a kuntum shuhada a hadara yakuba al-maut kuna nan ne lokacin da annabi yakuba zai mutu iz qala li banihi lokacin da ya fada ma ƴaƴansa mata buduna min ba'di me za ku bautatawa bayana wa za ku bi bayana me za ku yi bayana saboda annabi ibrahima yana son kansa da alkhairi yana son kuma zuriyarsa da alkhairi ai mun ji wasiyan da ya musu kada ku yadda ku mutu sai kuna musulmai wannan musulunci kada ku sake shi annabi yakubu kuma da ya zo lokacin sa wa'adi ya cika sai ya tara ƴaƴansa ya ce ma ta'buduna min ba'di me za ku bautata wa bayana wa za ku bi bayana wa za ku bautata wa bayana siyasa kuɗi kasuwanci malanta dukiya duniya me za ku yi yana tambayar su yana jarraban su ya gani sun tarbiyyantu ko basu tarbiyyantu ba ko da shaura da yake sun tarbiyyantu tarbiyya ce na nabawiyya sai suka ce kalu sai suka ce na'budu ilahaka wa ilaha abaika ibrahima wa isma'ila uban allan da ka bautata ma na na'budu ilahaka Allahn da ka bautata ma din har za ka bar duniya mu ma a dama ai an ce mana wala ta mutunna illa wa antum muslimuna su shi za mu bautatawa wa ilaha abaika shine kuma ubangijin iyayenka su wane ne iyayensa Ibrahima ubangijin Ibrahima shi za mu wa wa Isma'ila dan annabi Ibrahima kenan babban ɗansa wa Ishaqa da ishaqa shine isma'ila abul arab shine abul arab ishaqa shine uban bani isra'ila ilahan wahidan halin kasancewarsa ubangiji Allah guda ɗaya wanda yake shine kadai za a bautatawa ba za a bautatawa wani ba wa nahnu lahu muslimuna mu kuma mun mika wuya da Allah Allah ɗaya ba za mu yi shirka ba ba za mu bi kowa ba ba za mu bi komai ba sai Allah da annabi Ibrahima ya bautata masa har yabar duniya annabi Yakuba annabi Isma'ila annabi Ishaka shi kadai za mu bautatawa halin kasancewan mu muna musulmai muna masu mika wuya ashe tun daga annabi adam har ana da kasa manzannai duk addinin su shine addinin musulunci wannan musuluncin da kake wasa da shi duk abin da za ka nema sanadiyar shi ka yi sakaci da addinin musulunci din nan ka kalli annabi yusuf annabi yusuf ya allah ya jarrabe shi an je fashi rijiya an je an sayar da shi an je ayi kaza sannan Allah zai bashi ɗaukaka Allah ya bashi ilimi ya bashi manzanci ya bashi kuma sarauta ba abinda annabi Yusuf ya tara abubuwan da yawa na mutane ana wasara ba amma ranar da yazo zai bar juji ranar da lokaci ya cika sai ya ce rabbi ya ubangiji na ya kira shi da rububiya rabbi qad ta min minal mulki. shi ai abinda kake so nema kenan kake so gabar musulunci sai ce rabbi ya ubangiji na qad ta min minal mulki tabbas ka bani sarauta na yi sarauta na ji na gwada na shiga na gani na yi mulkin da ba wanda zai taba sa har adadi kasa kad ataita ta min minal mulki wa min tawil al-ahadis ka bani ilimi da manzanci sa'an nan ka bani fassara mafarki wanda ba wanda zai iya yin shi kuma abin duk wani abin da ake nema duniya annabi yusuf annabi yusuf ya gani yace rabbi qad ataitani min al-mulki wa 'allamtani min ta'wil al-hadisi fatir as-samawati wal ardi mahalicin sammai da kasa anta waliyyi fid dunya wal akhira. kai kadai ne majibincin al'amarina masoyina mataimakina a duniya da lahira yanzu duk wannan yi mulki na yi sarauta na ya yafi aka ce manzo ce annabi Yusuf an bashi rabin kyau abinda har mata suna ganin sun ga kyan annabi Yusuf suna sun bukace shi sun ga kyansa shi ma kirce shi ko tarihi ne kowa ya sani yasa annabi Yusuf ya ji daɗin rayuwar duniyar nan fiye da duk wani wanda kake tsammani banda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama amma duk da shi yace fatiras samawati wal ard An waliyyi fi duniya wal akhira yanzu din ga komai alfarman da nake nema abinda nake so tawaffani musliman Allah ka sa na mutu ina musulmi wa alhiqni bis salihina ka sa ni cikin mutanen kirki to me za menene zai dauke hankalinka sanadiyar shi ka zo kana so ka bar wannan musulunci ko kana wasa da musulunci ko kana sakaci da addinin musulunci saboda ka samu kuɗi ko mukami ko ka tara jama'a ko siyasar ka ko ka. to kayi hasara kenan ka bada mai tsada ka karbo mai araha wa nahnu lahu muslimuna sai Allah ce tilka ummatun qad khalat waɗancan al'umma ce jama'a ne da suka wuce lokacinsu ya wuce laha ma kasabat wa lakum ma abinda suka yi nasu ne ba za a ba komai ba a ciki kuma abinda kuka yi na ibada za a ba ladan shi tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa alaiha wa lakum ma kasabtum tus'aluna amma عما ya amaluna ba za a tambaye ku abin da suka yi ba balle a kama ku da laifinsu ba za a tambaye ku abin da suka yi ba balle a dabi ladansu a baku har abada na baya ba za a tambaye shi me na gaba yayi ba saboda ba shi da laifi a ciki sai dai na gaba za a iya shi za a iya kama shi da laifin na baya in ya zama na shi ya shirya wannan abin ko yana da hannu a ciki yace tilka ummatun kad khalat al'umma ce ta riga ta tafi al'amarin ta ya tafi kada kai alfahari da shi ko kada ku yi alfahari da iyayenku sun gama su sun tafi abinda ake so kuma ku yi naku kuma ku fito da kafafunku ku tsaya da kafafunku shi yasa aka ce idhaf takharta bi aba'in illahum sharafun kulna sadaqta walakin bi sama waladu wa laysa al-fata man yaqulu kana abi wa innama fata man yaqulu ha anaza. yace idhaf takharta bi aba'in sharafu in kana alfahari in kai alfahari da iyayenka da suke da ɗaukaka suke da ilimi ko mulki ko mutanen kirki ne sai mu ce sadakta ka faɗi gaskiya iyayenka mutanen kirki ne masu mulki ne bayan Allah ne na gari su yi aikin kirki amma bi sama waladu tir da ƴaƴan da suka haifa ai ba su ake kai alfahari da su ba so ake kai ma ka zo ka gina me yasa su ba su yi alfahari da iyayensu ba suka tsaya kan kafafunsu kulna sadakta walakin bi sama waladu wa laysal fata man yaqulu kana abi ba samari bane ba jaramta bane ka fito kana cewa ai ubana da yayi kaza ai ubana kaza ne shi yasa ce wa laysal fata man yaqulu kana abi innamal fata man ya kulu ha ana za ni ma gashi na fito fagen fama na tsaya kan kafafuna ina yin irin abin da iyayena suka yi ko sama da haka to shine kai za a jinjina ma amma kana kwance kana ana cewa al'ilmu ya yarfa'u baitan la'ima da lahu wal ya yahdimu baital izzi wa sharafi kuna da daraja iyayen kuna da daraja kun gaje su amma sai ku zo ka rusa gidajen ba ku aikin kirki sai a ce tilka ummatun kad khalat laha ma kasabat wa lakum ma ba a kama wani da laifin wani ba a ɗaukan aikin wani a bayowa wani ba a kama wani da laifin wani shi yasa kowa sai ya tashi da kansa ya yi aikin aikinsa na alkhairi wala tus'aluna amma kanu ya amaluna ba za a tambaye ku aikin da suke yi ba wa qalu sai yahuda suka ce da nasara kunu hudan aw nasara ta tadu yahudawa suka ce ai ba za ka taba za a taba samun shari'a ba sai an shiga addinin yahudanci nasara suka ce ba za a taba samun shari'a ba sai an shiga addinin nasara kul ce ne da su ya muhammad sallallahu alaihi wasallama bal millata ibrahima hanifa wa ma kana minal mushrikina addinin gaskiya tun daga kan annabi ibrahim annabi adam shine addinin musulunci shine annabi millan addinin annabi ibrahim kenan hanifan ma'ilan an jami'il adyani muttajihan ila addini sahih annabi ibrahim addinin hanafi hanif hanafiya mana ya kauce ma duk wani addinin da ba gaskiya ba ya yi riko da addinin da yake shine gaskiya shine mana hanifan wa ma kana min al mushrikina annabi ibrahim ba mushriki bane shi yasa yahuda ku yi ƙarya nasara ku yi ƙarya wanne ne addinin gaskiya ne addinin musulunci me yasa addinin musulunci ya zama ne gaskiya saboda ya yarda da addinin um, littafin annabi musa ya yarda da littafin annabi isa abinda ke ciki na gaskiya kafin a caccanza ko a lalata su sa'an nan aka ce in ana son a zabi addini ɗaya da za a samu zaman lafiya a duniya baki ɗaya yaya za a yi yahudawa har abada ba za su yadda da nasara ba nasara har abada ba za su yadda da yahudawa ba to yaya za a yi sai ce kulu ku ce amanna billahi mun imani da Allah mun ba da gaskiya da Allah mun yarda da samuwar Allah da abin da Allah ya faɗa da abin da Allah ya umarni da shi wa ma unzila ilaina da abin da aka saukan mana me kenan alqur'ani wa ma unzila ila ibrahima suhuf ibrahima وموسى وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسبات أسبات يا النبي إسحاق نيقودا يا إسرائيل نيقودا قوم شابيو Sune in aka ce asbat ‘ya'yan annabi isa dama annabi ibrahim yana da ‘ya'ya guda biyu annabi isma'ila ya girme ma annabi ishaka sai kuma annabi ishaka annabi isma'ila shi ne abul arab shi ne da aka zo aka zauna da shi kasan hijaz yana ana shayar da shi abubuwan da suka faru aka tashi aka yi auratayya shi ne aka haifi ƙurashawa da banu hashim don aka ce kabilan ƙurashawa ko bani hashim ma'ana ‘ya'ya da jikokin annabi isma'ila kenan in kuma aka ce al to ƴaƴa da jikokin annabi haka kenan su ne uh, rumawa da waɗannan da waɗannan baki ɗaya waɗanda suke can mawara annabi ne rumawa da wa'ansu su su kuma ƴaƴan annabi haka kenan ƴaƴan annabi isma'ila kuma su ne aka samu quraishawa bani hashim kabilan kaza kabilan kaza har aka samu fiyayyen halitta a cikinsu. su sallallahu alaihi wa عليه وسلم وما da abin da aka baiwa annabi Musa a taura kenan wa isa da abin da aka baiwa annabi isa linjila kenan wa ma utiyan nabiyuna min rabbihim da duk wani annabi abinda Allah ya bashi mu mun yarda da shi suwa kenan musulmai kenan la nufarriqu baina ahadin minhum babu bambanci ba ma bambanta tsakanin ɗaya a cikinsu dukkansu manzannin Allah ne annabawan Allah ne akan gaskiya suke akan kuma addinin musulunci suke akasin yahudawa da suka ce annabi musa ne ba su yadda da annabi isa ba akasin nasara da suka ce annabi isa ne ba su yadda da annabi musa ba a musulmai kuma fa mun yadda da annabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama mun yadda da alqur'ani mun yadda da annabi isa mun yadda da linjila abin da ke ciki na gaskiya mun yadda da annabi musa da attaura abin da ke ciki na gaskiya duk mun yadda da su to in ana son a ce duniyar nan ana son ta zauna lafiya wani addini kenan za a zaba sai a zabi addinin musulunci wani littafi za a zaba sai a zabi alkur'ani saboda addinin musulunci shine addinin zaman lafiya shine ya kawo zaman lafiyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo tsari na zaman lafiya da ba a taba samu wani mahaluki da ya shimfida ka'idoji na zaman lafiya ba kamar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine yace قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد to kowa ya ja daga ya za a yi kenan sai tashi hankali sai yake yake sai ce a'a lakum dinukum waliya dini lakum dinukum waliya dini in me ke da tashi hankali yaushe to me kake nema kuma da tashi hankali ba yadda za a yi ka ja daga na ja daga baka yadda ba ban yadda ba shi kenan kowa ya je tallata addinin shi me ke da tashin hankali me ke da fitina me ke da kulle kulle me ke da kashe kashe me ke da zubar da jini a'a hatta jihadi da aka yi a cikin addinin musulunci sayyidina aliyu ya bayyana falsafa ta jihadi yace so muke mu kira ku mu shiga aljanna tare baki daya wanda ya ce ma ka zo ka kaɗai ta Allah ka zo ka shiga aljanna tare da manzon Allah kuma sai ka ce maki yanka ne akwai masoyinka sama da shi ba wanda ke so ka sama da shi shi yasa addinin musulunci shine addinin zaman lafiya shine karshen manzon karshe da aka aiko a cikin duniyar nan daga shi ba za a taba aiko wani manzo ba alkulittafin sa shine karshen littafai da aka sauka da su daga sama kuma addinin sa shine addinin da yafi bada zama lafiya sunan shi al-islam sunansu musulmai al-islam da musulunci ma'ana assalamu alaikum gaisuwansu assalamu alaikum amincin Allah tabbata a gare ku to menene musulunci musulunci shine al-islamu an tashhada Allah ilaha illallah duk hayaniyan da yahuda da nasara suke yi in suka kalli kalmar musulunci da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yadda ya fassara musulunci aka tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ma huwa al-islam yace al-islam an tashhada an la ilaha illallah Allah wa anna muhammadan rasulullahi وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا وأن ركن غدا بيار دان الله وأن ركن يسابا مع الدين النبي موسى با إيماني أتي با صلى أتي الصلاة الدعاء مأخوذ من من صلوة لغة إبرية ba sallah a ciki ba azumi a ciki ba hajji duk akwai shi a ciki haka addinin annabi isa akwai azumi a ciki akwai sallah a ciki akwai zakka duk wa'annan abubuwa duk babu wata wani rukuni daya da ya saba ma abin da ke cikin littafin su sai dai salon tafiyar da abin yadda sallah take zo a cikin addinin annabi musa ba haka take ba a cikin addinin yadda take a cikin addinin annabi isa ba haka tsarin ta yake ba a cikin shari'ar musulunci shi yasa yahudawa ba su da hujjan da za su tsani a tsani addinin musulunci nasara ba su da hujjan da za su ki addinin musulunci sai dai Allah ya bayyana muna abin da yasa yahuda suka yi kace hasada ce kawai amma sun san kowa sun fi sanin kowa la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimuna la nufarriqu baina ahadin minhum musulmi kafin kai ba yahude ka girmama annabi Musa shi ya fi ka girmama annabi Musa nasara 'yan kirista kafin ku girmama annabi isa musulunci da musulmai sun fi ku girmama annabi isa sun fi ku sanin annabi isa Yahuda kuma musulmai sun fi ku sanin annabi musa don sun yadda da su suna girmama su suna kowa duk kana cewa muhammadun sai a ce mai sallallahu alaihi wasallama kana cewa musa sai a ce alaihi salam kana cewa isa sai a ce alaihi wa ala nabiyina kaga adalci na musulunci aka ce isa ladabin musulunci aka ce alaihi wa ala nabiyyina afdalus salatu wat taslim sai ka fara da shi san alaihi wa ala nabiyyina sannan ka ka kawo da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wani irin adalci yafi wannan wani irin son zaman lafiya yafi wannan in aka bar addinin musulunci wallahi duk duniyan nan duk tunane duk tunane duk aqida duk falsafa ba wani abin da zai ɗora mutane kan zaman lafiya da mutunci da mutuntawa da tsafta da tsarkakewa sai addinin musulunci iqra قل أتحاجوننا في الله وهو ربنا ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون بمناسبة تكرار هذه الآية تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون to sai malamai suka ce kowa za a tambaye shi aikinsa ne saboda Allah madaukakin sarki ya yi ma Yahudawa raddi faqala su suke ganin cewa thumma radda Allah ta'ala ala yahud annahum nasrul anbiya'i wa hafadati suna cewa su sulalan annabawa ne su jikokin annabawa ne fala yadkhuluna an-nara illa ayyaman ma'dudatin ba za su shiga wuta ba sai dai kwanaki kaɗan adadin kwanakin da suka yi suna bautan dan maraki kwana arba'in bi qawlihi tilka ummatun qad madat bima laha wa ma alaiha wajarat sunnatullahi fi ibadi an la yujza ahadun illa bi amalihi sunnoni na Allah madaukakin sarki sun gudana kan cewa ba a saka ma wani da aikin wani kowa da aikinsa ake saka masa wala yusalu an amali ghairihi ba za a tambaye ni aikinka ba ba za a tambaye ka aikina ba kama qala Allah ta'ala kamar yadda Allah madaukakin sarki fara am lam yunabba bima fi suhufi Musa ba a ba su labarin abin da ke ciki ba a ba shi labarin abin da ke cikin littafin annabi Musa ba ne wa ibrahim allazi waffa ayar da nake nema shekarar jiya na hujja wa ibrahim allazi waffa da annabi ibrahim da ya cika alkawari me ayar ta faɗa allah taziru waziratun wizra ukhra wa an laysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura wannan aya kenan wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallama manzon allah sallallahu alaihi wasallama kuma ya faɗa yace ya bani hashim ma'ana hashimin dangi kenan ya bani hashim quraishawa bani hashim iyayen manzon Allah kenan sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah ya kira su yace ya ku bani hashim ya ku na? ya ku jini na dangantaka ta jini la ya'tina nasu bi a'malihim kada mutane su zo min faranan lahira da ayyukansu wannan yayi tauhidi ya kadaita Allah yayi riko da sunna yayi ibada yadda ta kamata ya hada kansa bin son zuciya wa ta'tuni bi ansabikum ku zo min da dangantakanku mutane su zo su da kyawawan aiki ku ku zo ku ce ai mu ka ne mu ka ne fa kama anna haula isabiqina la yanfa'uhum illa amaluhum kaman waɗancan da abba abinda zai musu amfani sai aikin su kazalika antum haka kuma kuma tun daga kan tun daga zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama har zuwa a zo ana da kasa la yanfa'ukum illa a'malukum me yake faruwa ne eh me me ya fasara me ba fasara ba wace aya fa in amanu bi ma bi fakadi dau in suka yi imani da irin abin da kuka ba da gaskiya fakadi dau su ina wace aya ce ta karshe mi ina take ina fa in amanu bi ma amantum bihi fakadi tadaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq babban kuma aya babban aya ce kuma babban magana ke karkashin ta gara da aka tuna ko fa in amanu in suka yi imani suka ba da gaskiya bi mislima amantum bihi da kwatankwacin irin abin da kuka ba da gaskiya da shi ku Quraisha ko musulmai me aka ba da gaskiya da shi alku Allah kadaitakan Allah madaukakin sarki a kadaita shi ibada abin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a yaddada a yaddada abubuwan da suka imani fakadih dau ai malamai suka ce a karkashin wannan ayat duk wani tsari da zaka bi duk wani littafi da zaka dauka duk wani ilimi da zaka dauka duk wani tunani da zaka dauka in ba alqur'ani bane da sunna ba ka bata kenan shi yasa yace fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw ma'ana sharadin shari'a akan wannan al'umma ka yadda da alqur'ani ka yadda da manzon Allah ka yadda da imani shine ma'ana fa in amanu bi misli ma amantum bihi faqad ihtadaw tabbas sun shari'a wa in tawallaw in kuma suka bada baya suka yi aiki da mai alkur'ani da sunna da bin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk tunanin da za a bi duk tsarin da za a bi fa inna ma hum fi shiqaq ai ba komai bane suna cikin jayayya kenan saboda in ana jayayya haza ya kunu fi shaqqin wa haza ya kunu fi wannan ya zamo nan wannan ya zamo nan ba za a taba zaman lafiya ba wannan sai malamai suka ce wannan ayan tana bayani cewa duk sa'an da ake so a zauna lafiya a zo bi alkur'ani da sunna duk sa'an da aka bar su ba za a taba zaman lafiya ba sawa'an da sunan siyasa ko kasuwanci ko sunan addini ko mulki ko wa'azi ko da'awa ko yada addini matukan ba alkitabu wa sunna aka yi riko da shi ba fa inna ma hum fi shiqaq fa kuma Allah zai isan maka shirye-shiryen su da kulle-kullen su wa iz yamkuru bika kafaru saka mai li yuthbituka aw ليقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين ومكروا wa makarna makaran wa hum la yashkuruna su suna kulla shari su suna kulla makirci ina ganin su ina kallo abin da suke yi ina kulla musu ba su sani ba fanzur kaifa kana akibat amrihim anna dammarnahum wa qaumahum ajma'ina fatilka buyutuhum khawiyatan bima zalamu inna fi zalika sai malamai suka ce sharadin mutum ya samu shari'a shine ya riko da alkitabu was sunna suka ce in ka bar alkitabu was sunna duk siyasan da ka bi duk malamin da ka bi duk mulkin da ka bi duk tsarin da ka bi duk abin da kake suka ce a ah, wallahi kai da zama lafiya ko kwanciyar hankali har abada yasa ce wa in tawallau fa inna ma hum fi shiqaqin fa sayakfikahumullah Allah zai isan maka su duk abin da za su kulla Allah ne zai kare ka saboda mai wa huwa sami'u shine yake jin abubuwan da suke faɗa su yake jin abubuwan da suke kullawa al'alim yake sane da abin da ke cikin zukatansu da abin da suke aikatawa Allah madaukin sarki yana ganin su duk inda suke da abin da suke yi amma su ba sani ba abin da suke kulla Allah yana gani abin da Allah ke kulla musu ba sani ba to karshe sai Allah ya zo ya halakar da su baki daya a Allah min min zalik to bayan ai magana game da imani waɗannan maganganu da annabi Ibrahima da jama'a da annabi Yakuba da aka yi sai aka ce sibghatullahi ai rini kenan na Allah madaukin sarki ai an san rini ko menene rini a ji a kawo sinadari ko baba a saka tufa a ciki a canza masa kala ya zama ko kamfala ko ya zama irin mai shudi ko kore ko ja ko menene wannan tufan ya fita cikin hayyacinsa na farko ya shiga cikin hayyaci da aka rina shi da wannan sinadari Kina aka ce sibgatallahi rini na Allah rini ne na Allah ya rina su da imani imani ya shiga cikin zuciyarsu suka zamo an rina su sun zamo mai mu'minai sun zama sun karbi imani babu wani abin da zai canza su kenan sai ce wa man ahsanu min Allah sibga wa yafi Allah rini wani kamfani kamfanin atamfa textile sun fi Allah rini rinin su haka yi shekara nawa ne ya kode wannan kaza shekara nawa ne ya kode wannan kaza shekara nawa babu kamfanin da zai rini da baya koɗewa ko ko a'a amma rini na Allah da ya cuɗanya su ya rina su da sinadari da rini na imani imani ya shiga zuciyarsu ya ratsa zuciyarsu ya canza komai a zuciyarsu da jikinsu sun yadda su mutu akan haka sun yadda su kwanan yiwa akan haka sun yadda su yi hakuri akan haka sun yadda duk rini ne daga Allah madaukakin sarki wa nahnu lahu abiduna mu shi kadai zamu bautatawa musulmai kenan kul ka ce atuhajjuna na fillahi yanzu za ku yi ta jayayya da mu a cikin Allah madaukakin sarki muna kawo hujja muna kawo hujja wa huwa rabbuna wa rabbukum alhali kuwa shine ubangijinmu kuma ubangijinku wala na a'maluna wa lakum a'malukum me zafi ibrahim dan adama ya je juji yana cin abinci sai kare ya zo yana ci shi ma yana haushi sai ce me ke da haushi ka ci gaban ka da ci gaba na mai zafi lana na amaluna wa lakum amalukum ayyukan mu na gare mu ku kuma ayyukan ka na gare ku wa nahnu lahu mukhlisuna mu muna muna tace addinin mu da ibada saboda Allah saboda mu samu lada saboda sakayya ranar tashin alkiyama am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaqa wal asba wa yaqub wal asbata kanu hudan aw nasara a abal ku cewa kuke ibrahima da isma'ila da ishaqa da yaqub da al-asbat jikokin su kenan kanu hudan aw nasara wannan sai ay yahudawa ne wannan sai ay nasara ne qul ka ce da su a antum a'lamu amillah ku kuka fi sani ko Allah da ku da Allah wa ya fi sani wa man azlamu mimman kataba shahadatan indahu min Allah wa man azlamu wane ne yafi zalunci sama da wanda ya ɓoye shaida kuma yana sane wama Allah bi ghafilin amma ta'maluna Allah yana sane da abin da kuke ciki ma'ana duk abin da ka sani na gaskiya sai ka ɓoye shi don samun duniya kuɗi ko mulki ko siyasa ko shuhura ko tara jama'a ko tsoron almajiranka ko tsoron jama'arka sai ka boye aka ce ka zama azzalimi kenan ko wa man azlamu yace babu wanda yafi kowa zalunci mimman katama shahadatan indahu min Allah sama da wanda ya ɓoye shaidan da yake ya san gaskiya Allah ya bayyana masa Allah ya sanar da shi ya sani ya karanta ya sani kuma sai ya ɓoye saboda wani abu na duniya wama Allahu bi ghafilin amma ta'maluna Allah yana sane da duk abin da kuke aikatawa kowa ya aikata abin da yake so kowa ya yi aikin da yake so rana ɗaya mala'ika zai zo ce to ran an zo a karbi ran baka da iko dan baka san lokacin da aka saka maka ba haka ka samu kanka kuma yau zaka bar duniya da daɗi ko ba daɗi kana so ko baka so yau zaka bar duniya sai karbi ran ya tafi shi kenan gangan jiki kuma ya je ya rube sa'annan kuma aje a saka shi cikin kabari sa'annan abinda ke cikin kabari din nan ba sai yadda kake so ba sai yadda ka samu kanka a ciki har a je a wayi gari ranar tashin alkiyama zaka ce tilka ummatun qad khalat wa'ancan jama'a ne da suka wuce jama'a ce da ta wuce ta yi aikinta ta gama ta tafi mutane ne suka zo suka yi aikin su suka tafi laha ma kasabat abin da suka yi na alheri ladan shi na nasu ne ba za a ɗauka ba wani ba wanda kuma ya bai yi alheri bai kulla sharri laifinsa kuma yana kan shi walakum ma kasabtu ku kuma abin da kuka yi na shi shine za a ba ku ladan ku shi yasa ka daina alfahari da iyayenka da kakanninka mutanen kirki ne waliyai ne bayan Allah ne gari masu ilimi ne masu mulki ne masu menene babu ko ɗaya da ladan aiki shi zai zo wajenka ba za a baka ladan su ko ɗaya ba walakum ma kasabtum sa'an da zaka ce wala tusaluna amma kanu ya amaluna wa'annan ayoyi suna tabbatarwa cewa kowa ya tashi da kafafunsa da ya Allah ya baka hankali dabba in tana cin abinci sai ta je duk abin da ta tsunta sai ta ci kai kuma kana jin dabba in tana jin yunwa duk abin da ta tsinta kasashe ta ci za ta ci ne ta mutu ko za ta ci ne ta rayu amma kai Allah ya sama ka hankali in kana jin yunwa ka san abinci ka san bambanci tsakanin abinci da shara abincin ma ka san bambanci tsakanin wannan da wannan ka san tsakanin wannan da wannan to wannan hankali da Allah ya baka to shine za a kama ka da shi ranar lahira ka tashi ka nemi yadda za ka yi ka kwaci kanka daga fushin Allah ka nemi yadda za ka yi wannan ni'ima da Allah ya baka ka gode ma Allah ka faɗa da zuciya ka tuna da zuciya ka faɗa da baki ka yi aiki da gabobinka ka tabbatar cewa Allah ya maka ni'ima ba ba, ba dabba bane kai mai hankali ne ka yi aikin da za ka kwaci kanka ranar tashin alkiyama ki yi aikin da za ki kwaci kanki ranar tashin alkiyama kasancewanki kina gidan aure ko kasancewanki tunda Allah ya halicce ki daga ran da kika balaga akwai mala'iku da suke rubuta aikin ki kullum awa 24 yanzu haka akwai wanda suke yi mun karanta cikin Tirmidhi ko Sahih Muslim ko Buhari zuwa dare za su kawo da asuba kuma za su hawa za su sauko da asuba za su hawa za su sauko haka za a tarbuta miki a rubuta mata a rubuta mishi a rubuta mini a rubuta musu a rubuta muku a rubuta muna baki ɗaya kowa aikin shi ana rubutawa karshen da mirai kenan kowa aikin shi ana rubutawa kasancewa ki talaka ce ko baki da gata ko kina tsoro ko kina tsoron mijinki ko kina tsoron gidanku ko kina tsoron kaza duk ba zai fishe ki ba wallahi sai an tashi ki ranar tashin alkiyama ai miki hisabi sai an tashe ka ranar tashin alkiyama ai maka hisabi to shi yasa abin ya fi maka alkhairi ko abin da ya fi miki alkhairi don Allah mai manzon Allah ya ce na faɗa a nan yau mai manzon Allah ya ce na yi da safe mai manzon Allah ya ce na yi da rana mai ya ce na yi da yamma mai na ce a yi da mai ya ce na yi da haka za a yi saboda babu wani mahaluki da mijinki da mahaifinki da ɗanki da kaninki da malaminki da shehunki da malamina da iyayena da matana da kowa na kowa da kowa ba wanda za a tambaye ka ranar tashin alkiyam daga cikin kabari ma tukunna ana saka ki ko ana saka da ko shi ko wane ne sai an tare shi an tambaye shi man rabbuka wa ma dinuka wa ma za ta kulu fi hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum wa ake nufi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk wani wanda ya yaudare ki ko rabu kenan daga zarar yana samun amfani ki kina bashi kudi ko yana baki kudi ko yana baka kudi ko kana bashi kudi kuna amfanin juna kuna yaudarar juna ana raina rabuwa da gangan jiki an rabu kenan an shiga wani hali kenan ke kadai za a dauka a ji a saka cikin kabari shi kadai za a dauka ji a saka cikin kabari ita kadai za a dauka ji a saka cikin kabari ni kadai za a dauka sa cikin kabari kai kadai za a dauka sa cikin kabari su kadai kowa za a dauke shi a saka cikin kabari babu wani mahaluki da zai taimaka ma kowa tun daga nan kin shiga harka ki a cikin shiga aiki kenan har ranar tashin alkiyama haka kai haka kowa to dan me zaka je ka bata lokacinka saboda wani ko da sunan siyasa ko da sunan mulki ko kasuwanci ko ilimi ko malanta ko wa'azi ko da'awa ko menene duk wani mai wa'azi duk wani mai ziya da addini duk wani mai mulki matukan ba zai kama hannunka ne ya hada ka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wallahi tallahi ya kai ka ya baro ya halakar da kai ya lalata ma rayuwa ya takura maka ya kai ka ya baro ya halakar da kai saboda duk wannan rayuwa da ake yi al'umman na daga tun daga ran da aka ce ya ayyuhal qum fa anzir wa rabbaka fakabbir shikenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kadai za ka bi za ki bi za nabi za su bi za mu bi musira ga annabawan Allah manzannin Allah annabi Ibrahim kakansa ne ga annabi Musa ga annabi Isa ga duk baki daya aka ce Yahudawa duk ku tattara wannan tarikicen ku ajiye nasara yan kirista kan da kowane ne ku tattara wannan tarakicen ku aje ku zo ku bi Muhammadu ibn abdullahi ibn abdulmuttalib alhashimi alkurashi alhashimi shi kadai ne za a bi a tsira tun daga ran da aka aiko shi littafan eh, kirista littafan nasara an daina aiki da shi littafan yahudawa an daina aiki da shi sai alkur'ani kadai kuma yana cikin attaura din yana cikin eh, eh, linjila din attaura ya yadda da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam linjila ya yadda da manzancin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba da labarin shi ba labari ba ma yace wa mubashiran albishir yana musu albishir ne ku 'yan kirista ku 'yan kan ku 'yan kiristan duniya albishirinku baya wannan wahalhalu da kuke yi akwai wani bawan Allah da zai zo wa mubashiran bi rasulin ya ati min ba'di ismuhu Ahmad sunan shi Ahmad Muhammad Mahmud Hamidan duk ga sunan nake manzo Allah sallallahu alaihi littafin linjila ma ba wai labari kare ba albishir yake muku albishirin ku duk waɗannan wahalhalu Allah zai zo ya sauke muku akwai wani annabi da Allah zai aiko shi sunan shi Ahmadu falamma ja'ahum bil bayyinati sai zama me qalu hadha sihrun mubin shi yasa kada ki yadda da kowa kada ka yadda da kowa sai dai abi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shikenan ko اقرأ ويقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن saya الله بالناس لرؤوف رحيم سيقول السفهاء من الناس ما عن قبلتهم التي كانوا عليها sarki shine ya aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga dama ya ce kalli baitul maqdis yana sallah saboda Allah sarki abinda ya ga inna Allah huwa fa'alul lima yuridu fa'alul lima yasha'u annabi ibrahim kakan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ina ce ina ce alqiblar sa ka'aba yahudawa ina ce alqiblar su akwai inda suke kallo nasara kuma akwai inda suke kallo inda suke sallah kenan to da Allah ya kawo manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya bashi manzanci ya ce aka zo ana kallon baitul maqdis ana sallah aka ko da aka yi hijira zuwa madina sai aka ce a kalli baitul maqdis ayi sallah wata goma sha shida ko wata goma sha bakwai haka Allah ya ga dama sa'annan kuma sai Allah madaukakin sarki ya ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har yanzu dai hankalin shi yana son a canza masa alqibla yana yi yana kallon sama yana mamaki kaman kaga abu mai kyau kana so ba naka ba ko ba baka izini ba aka ce yana hadiyan yawo ko yana mai sai ga kana kallon abu kana ina ma da ina ma ina ma kana riyawa cikin zuciyarka sai Allah madaukakin sarki ce qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha fa walli wajhaka shatr al masjid al haram to shine sai suna ta cewa to meye kuma ana kallon baitul maqdis ya kuma aka dawo ka'aba saboda ya zama addinin iyayensa saboda ya zama kaza kaza kaza suna magana shine sai Allah ya ce sai yaqulu sufaha'u minan nas wawaye marasa hankali jahilai masu karancin ilimi wayanda ba san sirrin addinin Allah ba za su fadi cewa ma wallahu an qiblatihim allati kanu alaiha me yasa suka bar alkiblan da suke bi wata shida ko wata bakwai. قل ka ce da المشرق والمغرب al صراط مستقيم تفركي siratin mustaqim tafarki miƙaccen tafarki madaidaici tun daga ran da aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama babu tafarki madaidaici sai bin alqur'ani da sunna sai ma manzon Allah cikakkiyar biyayya to shine ka samu hanya kenan madaidaici ashe hanyar yahudawa ba hanya ce madaidaiciya ba ashe hanyar nasara ba hanya ce madaidaiciya ba duk hanyoyi ne da suke cike da kayoyi da suke cike da abubuwa marasa kyau to wace hanya ce hanya wace tafi ta ce hanyar addinin musulunci sallallahu alaihi wasallama in ka bi shi lafiya lafiya kenan sai aka ce wa zalika ja'alnakum ummatan wasata haka shi yasa muka saka ku kuka zamo al'umma na tsakiya matsakaita ba tsanani ba kaskantar da addini matsakaita saboda me litakunu shuhada a alan nas saboda ku zama shaidu akan mutane wannan yabi wannan yaki wannan yabi wannan yaki wa yakuna rasulu alaikum shahida manzon Allah kuma ya muku shaida eh sun karba sun yi kaza sun yi kaza wa ma ja'alna al allati kunta alaiha illa lin'alama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala aqibaihi ai ba komai sa wa ma ja'alna al allati kunta alaiha ba komai yasa muka sa muka ce ka kalli baitul maqdis ba saboda mu gani ime ina ma muqtadal iman ina ma na imani manzon Allah ka yadda da shi ka karga gaskata shi ka shikenan yace ka kalli kasa sai ka kalli kasa yace ka kalli sama sai ka kalli sama in yace ka kalli baitul maqdis sai ka kalla ba sai ka ba ka da hujja ba ka da iko ba ka da yancin ba ka da daman da zaka yi jayayya ka ce manzon Allah dan me haka Allah yace wa in kanat lakabiratan illa ala allazina hadallahu sai dai cewa ne karban takalifanci ima manzon Allah cikakkiyar biyayya karban abin da ranka bai saba ba ko baya so yana da wahala sai dai waɗanda Allah ya shiryar da su sai aka ce wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum sai suka ce to waɗanda suke sallah suna kallon baitul maqdis har suka mutu ba a dawo kallon ka'aba ba to ya ibada su take ya shi Allah ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozartar da sallan ku ba imanakum almuradu bi salatakum sallan ku ba bai zai tozartar da imanin ku ba abinda suka yi din yayi me yasa yayi abinda yasa na yanzu yayi shi yasa na da yayi me yasa na yanzu yayi na yanzu ce musu akai kuyi suka yi na da su ma ce musu akai kuyi kuyi haka kawai suka kai suna kallon baitul maqdis a'a cewa aka yi fuskanci baitul maqdis sai suka bi to a lokacin shine addini a lokacin da aka ce a fuskanci baitul maqdis in mutum ya fuskanci kaba da ta yi bata yi ba ya saba ma umarni ashe ibada shi yasa wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum Allah ba zai tozartar da imanin ku ba ba zai tozartar da sallar ku ba waɗanda suke sallah suna kallon Baitul Maqdis har suka bar duniya ibada su ta yi waɗanda suka dawo ka'aba don an ce su dawo ibada su ta yi inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim Allah madaukin sarki yana tausaya ma mutane yana jin kansu اقرأ قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد حرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرة وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع بلد بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين to wancan maganar shimfiɗa kenan aka yi na canza alƙibla daga baitul maqdis zuwa ka'aba to sai Allah madaukakin sarki ce qad kallu nara taqalluba wajhika ifis sama'i muna ganin yadda kake ta kakkawo idanunka kana kallon sama ka sauka ka kalli nan ka kalli nan kamar akwai wani abin da kake sha'awa ina ma da ya kasance amma baka da iko ka tabbatar da shi to daga nan ake cewa addini fa dama aka ce kofofi ne guda biyu kofan al'adu da kofan ibada al'adu komai ya halatta kai sai abin da shari'a ta hana amma ibada ba abin da ya halatta kai sai abin da shari'a ta ce kai ya gashi manzon Allah yana son a ce ya dawo Ka'aba kuma Ka'aba Makka ta fi Baitul Maqdis Ka'aba ta fi Baitul Maqdis amma da ba a bashi izini yayi ba yayi da ba a bashi izini yayi ba yayi shi yasa ibada addini shine abin da aka ce kai amma abin da kai kai da kanka kuma fa ya zama son zuciya kenan ko kad nara taqalluba manzon Allah ne fa yafi kowa sa'annan kuma ka'aba zai fuskanta kuma ka'aba ta fi baitul maqdis amma a'a i ka yi shine addini shine ibada qad nara taqalluba wajhika fis sama'i falan walliyannaka qiblatan tardaha wallahi za mu saka za falan walliyannaka za mu fuskantar da kai wata alqibla wacce take zaka yadda da ita fa walli wajhaka shatr al masjid al harami ka fuskanci shatr al masjid al harami ina ma'ana shatr walli wajhaka shatr al masjid al harami ina ma'ana shatr al masjid al harami nahwa al masjid al haram ina ma'ana nahwa al masjid al harami eh hadwa la jiha jiha al masjid al harami to shi yasa sai malamai suka to za mu fassara ta ko wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatrahu duk inda kuka kasance ku fuskanci jihar kaba ba zatin kaba ba shi yasa sallah ta kasu kashi biyu ko uku wa'anda ke cikin ka'aba su kalli me ka'aba wa'anda suke cikin su kalli baitul haram wa'anda suke waje kuma wata kasa har najeriya me za su kalla jihar kaba ina ce jihar ka'aba gabas ina ce gabas a ah, ina ce gabas ina ne gabas eh mahudan rana to inda ake son ka fuskanta kenan to shi yasa manzo Allah ce halakal mutanattiquna Wai sai suna suna shishige a cikin addini sai su ce ai duk masallatan Kano da arewa duk Addis Ababa suke kallo wai ba Makka suke kallo wai sai ka kalli Ka'aba tukun sallar ka ta yi sai aka ce wannan abu ne da yake mustahili ba zai taba yiwuwa ba kana wani wuri sai ka kalli Ka'aba har suka zo in ana sallah in kafa ka ta dan yi haka ta yi haka sai su yi kafafunka ba sa kallon alkibla sai kai haka kafafunka sai haka ma'ana kafanka da ke kasa in kai haka wai baka kalli alkibla ba sai ka yi haka shine ka kalli alkibla a wannan tunanin su mukaddara cewa wannan mihrabi shine alkibla sai ka kalle shi to wanda ke gefe can sallar su ba ta yi ba wanda ke gefe can sallar su ba ta yi ba kenan ba saboda in tsawo tsawo sahu yayi tsawo tsawo da yawa ai wayan sun bi wani wuri kenan ko ya bude kenan ko to ba su kalli ba kenan shi aka ce a'a inda rana ta fito nan ne jihar alkabila an kai sallah sallah ka tayi wa haisu ma kuntum shattarahu wa innal ladzina utul kitaba tabbas waɗanda aka baiwa littafi a yahudu da nasara kenan la ya'lamuna annahu alhaq min rabbihim suna sane cewa abin da yake gaskiya kenan daga ubangijin su sun gani cikin littafin su sun ji sun tabbatar da haka amma kiyayya da hasada wa ma Allahu bi ghafilin amma ya'maluna Allah na sane da abin da suke aikatawa wala in ataita alladhina utul kitaba bi kulli ayatin ma tabi'u qiblataka yahudu da nasara duk hujjojin da ka sani duk azancin da kake da shi duk ayoyin da kake da shi duk abin da kake da shi ka kawo wallahi ba za su bi alkiblan ka ba kowa na da alkiblan da yake bi kuma sun san cewa alkiblan ka ita ce gaskiya a cikin littafin su an ce za a aiko wani annabi da zai zo ya kalli kaza zai yi kaza sun tabbatar da haka amma saboda hasada da kiyayya aka ce wallahi ba za su bi alkiblan ka ba wa ma anta bitabi'in qiblatahum kai ma ba za ka bi alkiblar su ba don an soke wannan addini baki daya balle alkiblar sa addinin kansa an soke shi balle alkiblar da yake kallo wa ma ba'duhum bitabi'in bitabi'in qiblata ba'd yahudu har abada ba za su yadda su bi alkiblar nasara ba nasara har adada da kasa ba za su yadda su bi alkiblar yahudawa ba to sai aka kawo wata matsala mai wuya to me ya za a yi za a bi za a yi ma yahudawa kara ne za a karanta ma yahudawa ne ko za a karanta ma nasara ne ko za a bi su don a samu wani abu ko me sai a ce wala inittaba'ta ahwa'ahum wannan ana magana ne da manzon Allah fa afdalul khalqi gina ajma'ina wala inittaba'ta ahwa'ahum wallahi in ka bi soye-soyen zuciyarsu zukatansu min ba'di ma ja'aka min al-ilmi bayan ka sani Allah ya sanar da kai ga gaskiya ga inda take ga abin da yake gaskiya sai ka bari ka bi son zuciyarka ko son zuciyar mutane innaka izan lamina zalimina tabbas kai a lokacin ka zama cikin azzalimai mustahili ne manzo Allah zama cikin azalimai mustahili ne zalunci to dawa aka dawa ake kenan to shi aka ce al-khitabul muwajjahu ila an-nabiy sallallahu alaihi wasallama yanqasimu ila aqsamin in aka fuskantar da magana zuwa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kasu kashi uku maganar da ake yi da shi kadai ake hususiya kenan maganar da ake yi da shi ake ci da al'ummarsa na biyu kenan maganar ana fuskantar da ita zuwa gare shi ne amma abin da ake nufi al'ummarsa to waɗannan matsaloli in ka san cikin usulul tafsir za su taimaka maka kwarai da gaske wajen fassara zantuttuka da yawa za ga abu ne mustahili sai a ce manzo Allah in kai kaza ko in kai kuma Allah ya san ba zai yi ba to wannan maganar ana fuskantar da ita ne zuwa ga al'ummarsa akwai kuma maganar da ake fuskantar da ita zuwa da shi da al'ummar baki daya kuma akwai maganar da ake fuskantar da ita zuwa gare shi kadai halisatan laka min dunil mu'minina ba haka bane ba wala in ittaba'ta ahwa'ahum wa'annan ayoyin muka kai muna sake tsayawa muna maimaita bayani saboda tun daga zamanin manzon Allah har anai da kasa duk wanda Allah ya nuna masa gaskiya duk wanda ya san gaskiya ya barta ya take ta ya kauna kai gabarinta saboda waɗannan abubuwa guda biyar ya samu kaga zai zama azzalimi zai hasara zai tabi zai zama kaza zai zama Allah ba zai taimaka masa ba zai to shi yasa ya zaka yi da gaskiya in ka riga ka san gaskiya to sai ka san yadda ake faitowa da gaskiya ana bayyana ma mutane amma za a baka kuɗi za a baka makami za a baka komai in ka karbi wannan kamar gaskiya to kai hasara tun daga nan abinda aka baka ba zai taba maka amfani ba har ana da kasa allazina atainahumul kitaba wa'anda muka baiwa littafi yahudu da nasara kenan da duk wanda aka baiwa littafi ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum sun san shi kaman yadda suka san su in ya shigo cikin yara suna tafiya kana kallon ɗanka ka san shi abdullahi bin salam ma yace ce kai ni na fi sanin manzon allah ma da dana da na haifa ya ce ba sayyidina umar ai a cikin littafin mu mun karanta kaza kaza kaza sifofin manzon allah saboda haka ni na fi sanin manzon allah ma da dana da na haifa sai abin ya so ya rikita masa yadda Umar hankali ya ce me yasa haka ya ce saboda manzon Allah na san shi na yi imani da shi na gaskata shi amma ɗana mai yiwa matata ta ce ga abin da ya faru ga abin da ya faru ga abin da ya faru ce sai na umar ce je ka Allah shi ma albarka je ka Allah shi ma albarka je ka Allah shi ma albarka ai an ga imani ko in imani ya ratsa zuciya shi ke kenan haka yace na san Muhammadu fiye da yadda na san ɗana in ya shigo cikin yara sai na bari ce me yasa haka ya ce saboda na karanta na san sifansa na imani da shi na bashi gaskiya amma ɗana duk kowa danka duk kowa ɗanka zai danka ne ran da matarka ta ga dama kuma fa sai da shi ba na saba ne ko ba na ka ba ko <laughs> eh, a kawo da lamiri ko in ta haka abdullahi ibn salam ya faɗa eh wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamuna yace tabbas akwai wasu mutane a cikin su suna koye gaskiya kuma sun sani sun san gaskiya sun karanta cikin attaura sifofin manzon Allah da labarin shi sun fi kowa sanin manzon Allah amma saboda kiyayya da hasada sai su boye ko su sa yatsa ko su canza ko su shikenan suka zama yubaddiluna suna canza suna harrafa littafin attaura min rabbika fala takunanna min almumtarina kada ka zamo cikin masu kokonto ko shakka kada kai shakka ko ɗaya akan gaskiya kake to shine sai malamai suka faɗa suka ce waɗannan ayoyi zancen alqibla mun hahadu da matsaloli muna kara sallah cikin jama'a saboda mun rayu eh, rayu mu da muka yi tun secondary tun daga tun kafin sakandare har sakandare har jami'a mun muna tafiya ne da yamanawa yamanawa suna ganin duk duniyar nan ɗalibai wanda muke suna ganin ba wanda ya kai bin sunna ba wanda ya kai son sunna ba wanda ya kai da'iban yana tafiya da gemu da gajeren wando da asawaki da alkur'ani a jihu shi ke kana ganin shi da ɗan naɗi ka ɗan kankani haka ko ja ko fari kana ganin shi ka gan eh, dama da asawakin shi ke tafiya na a jihun shi asawaki da alkur'ani ke a jihun shi to duk wani abin da aka yi su suna kuma matsala ta tashi cikin nahau cikin menene kuma Allah madaukakin sarki ya jarrabi larabawa harshen su ne amma kuma nahau ya fi karfin su in matsala ta nahau sai su zo sun tambaye sai su zo sun tambaye saboda mu ai ba harshen mu bane koya muka yi su kuma za su iya suna magana su hira tun da aka haife shi amma ka san mutum baya son a kayyaje shi in zai ta magana shi yadda ya ga dama amma aka ce za a kayyaje shi nan fa'ili ne nan maf'uli ne to ba zai yi magana ba an takura masa da sai zo suna tambaya me yake kaza me yake kaza sai ka warware musu yadda mas'alar nawa suke to in ana sallah sai ga in kafofin ka suka yi haka zai ce wa a'a kafanka sun kauce ma alqibla ya za a yi wai sai sun yi haka sun zo cikin alqibla saboda sun kasa fahimtar alqibla wani yaro a wannan Kano nan yake a Usman Muaz akwai kwamfuta da ya kawo wai yayi research yi bincike ya ga duk masallatan da ake Najeriya arewa Ethiopia suke kallo ba alqibla suke kallo ba aka haka duk sallan kowa bai yi ba yace ai ya za shi ga sarkin musulmai da wannan research nace wannan research bincike ne kai ka ajiye shi amma wannan matsalan ka dauko ba za ka ji daɗi ba tanattu kenan fi dini ma'ana zaka yi la yushadda ahadun ad-din illa galabahu haka manzo Allah ce duk wanda ya da addini addini zai rinjaye ka halakal mutanatti'una da gaskiyar shi da computer hannu shi da komai da komai gashi yana biya bude laptop yana nuna min kaga kaza kaza kaza kaza to ne ce Allah madaukin sarki cewa yayi a kalli Ka'aba ko kuwa shatral Ka'aba nahiyan Ka'aba aka ce a kalla ko kuwa zatin Ka'aba ai masallatan mu duka baki daya Ethiopia suke kallo ce duk masallacin da aka za a gina shi aka fitar da alkibla sa mahudan rana inda rana ke fitowa ya dan kauce kadan ya zo haka kadan ka fuskanci alkibla ka fuskanci jihar Ka'aba kenan jihar Makka duk sa'an da ka je cikin jirgi ka sauka hotel kana son kai sallah kaga ko da arna ne ka tambaye su ina Saudi Arabia yake ina ne mahudan rana ina Saudi Arabia ai sun karanta geography suna ce ma nan ne Saudi Arabia yake ka san ina kasar gabas suna cewa nan saudi arabia yake ka sani zuwa cewa nan saudi arabia yake kasar cikin kasar saudi arabia nan ne akwai makka nan ne um, ba haka bane ba mhm. to shine sai malamai suka ce ittafaqa almuslimuna musulmai baki ɗaya sun ittifaki bina'an ala hadhihi al-aya ala anna istiqbal al shartun fi sihhati salat fuskantar alkibla sharadi ne na ingancin sallah in kai ga gangan ka fuskanci yamma to sallah ka ta bace kenan ko illa fi halil khawf aw al faza sai dai cikin ana yaki salatul khawf kenan duk inda aka fuskanta sai ai ba za a tsaya a ce ga kibla ba wa fi salatin nafilati illa rahila haka kuma kana tafiya kan dabbanka ko cikin mota ko cikin jirgi kana sallar nafila sai kai kabbara ka fuskanci alkibla to inda duk abin hawan ya canza sai kai sallaka ka tayi aw safinati aw ta'ira fa innal qiblata hala khawfi jihatul amni wattafaqa al ulama'u malamai kuma sun yi ijma'i ala anna al-ka'bata kulli ufqin ka'aba ita ce alqiblan duk wanda yake wajen ka'aba duk inda ka fito a duniyan nan ka'aba ita ce alqiblanka wa ala anna man shahadaha wa alaihi istiqbalu ainiha wanda yaje yana kallon ka'aba kamar yadda nake kallon wannan umudi kamar yadda nake kallon wannan abin wajibi ne gare ka kalli ka'aba haka kar ka kalli nan ko ka kalli nan abin da yake wajibin ka kenan saboda ga cikin masallacin kana kallon ka'aba fa in taraka istiqbalaha wa huwa mu'ayinun laha fala salata lahu kana kallon ka'aba sai ka kauce kana ka kalli wani sallaka ta ɓaci wa alaihi i'adatu kulli ma salla wajibi ne ka sake duk sallolin da kai haka da gangan din wa man jalasa fil masjid harami falyakuntu wa ajma'u ala anna kulla man gaba anha alaihi an yastaqbila nahiyataha wa shatraha wa ajma'u malamai sun yi ijma'i wanda duk ya fita cikin makka ya fita cikin masallaci ɗakin ka'aba ya fita makka ya je duk inda ya je cikin kasashen duniya abin da yake wajibi ne akan shi jihar da ka'aba take fa in khafiyat alaihi fa in jihar ka'aba ta buya maka fa alaihi an yastadilla ala zalika bi kulli ma yumkinuhu min mawqi'i shams in baka sani ba baka san alqibla ba a kasanku a garinku a cikin jiri ka sauka da daddare ko kana cikin daji to duk yadda za ka yi ka san inda eh, alkibla take sai ka yi ya za a yi ka kula da ina rana ta fito to jihar kaba kenan wan nujum da tauraru wal busul al ma'ruf wa zalika da wannan abin da ke nuna alkibla wanda ake kawo yana nuna alkibla din nan duk wanda kai ya nuna maka ba zai nuna maka ga dakin ka'aba bane a'a zai nuna maka ga jihar gabas to in ka fuskanci jihar gabas kai sallah sallah ka tayi abinda aka ce kenan shatral masjidil haram ba a ce ka ainin masallacin ka'aba ba sai in kana ciki wa hal al qiblatu lil ghaibi ainul ka'aba aw al jiha to wanda ya fita makka al qibla wajen sa ainin zatin ka'aba ko jihar ka'aba eh jiha to jihar ka'aba kuma jihohi guda nawa ne gabas yamma kudu arewa ba haka bane ba in ka kalli gabas ka kalli jihar ya gabas sallar ka yi in ka kalli yamma kudu arewa da gangan ka fita kan jihar ka'aba da gangan sallar ka bata yi ba qala shafi'iyya to shafi'iyya sai suka tsananta suka ce fardul ghaibi isabatu ainil ka'aba wai wanda ma ba cikin maka lalle ne ya kalli ka'aba kamar yadda muke kallon umudin nan ka san mustahili ne ba zai taba yiwa ba ko wa qala al shafi'iyya imamu malik imamu abu hanifa imamu ahmad da sauran malamai suka ce fardul ghaibi isabatu jihatil ka'aba abinda yake wajibi a kanka kai da ka fita cikin kasan makka ka samu jihar ka'aba ma'ana jihar gabas kenan liqaulihi sallallahu alaihi wasallama fi ma rawahu tirmidhi wa ibn majah tsakanin gabas da yamma akwai alkibla wa zahiruhu anna jami'a ma bainahuma qibla yace zahirin wannan hadisin duk abin da ke tsakanin ma'ana tun daga wancan saho har kadiri can wancan saho duk gabas ke kallo amma wanda bai fahimta ba sai ce a'a ai wannan tun da tsawon yayi nisa da yawa waɗansu ba za su mana sai kowa ya jiyo sai kowa ya jiyo shi yasa duk masallaci sai ga ayi zane kuma zo a ce ayi zane a kauce a'a in ka fuskanci jihar gabas wallahi sallar ka ta yi ولأنه لو كان الفرض إصابة عين الكعبة لما صحت صلاة أحد أهل الصف الطويل على خط مستوي دا أتشي ganin zatin ka'aba ne sallah za ta yi to ai in sahu in sahu da yawa na karshe din ai sun kauce ma zatin ka'aba ba haka bane ba na karshe sun kauce ma zatin ka'aba to ya kai sallar su ta yi ma'ana akan nazarin ku sallah ba ta yi ba kenan sai an kalli zatin ka'aba kenan Wala ni ولا صلاة اثنين متباعدين يستقبلان قبلة واحدة فإنه hula ya juzu يتوجه إلى الكعبة مع طول الصف إلا بقدرها ba za ka iya kallon Ka'aba ba in sahu yayi nesa ba za ka fuskanta daidai da Ka'aba ba sai dai jihar Ka'aba ma'ana in kana cikin masallacin Makka zatin Ka'aba za ka kalla in baka cikin masallaci ka fita Makka jihar da masallacin yake shine jihar Ka'aba wa yu'akkidu qawlu ibn Abbas radiyallahu anhuma alka'abatu qiblatu man fil masjidi ibnu abbas yace ka'aba ita ce alqiblan wanda ke cikin masallaci wal masjidu qiblatu man kharijahu fi makka shi ce masallacin kuma shine qiblan wanda yake cikin makka amma ba cikin masallacin wa makkatu qiblatu sa'ir al-aqtar makka kuma ita ce alkiblan duk mutanen duniya yasa duk inda ka tambaya hotel ina jihar saudi arabia aka ce maka ga inda take to qibla kenan wa hadha ma'khudh min hadithin sayati qala al-qurtubi استقبال الجهة هو الصحيح لثلاثة أوجه إمام ya ce fuskantar jiha shine daidai. الأول أن الممكن الذي يرتبط به أنه الممكن الذي يرتبط به التكليف شيني za a iya sauke nauyin taklifanci amma a ce maka sai ka kalli zatin yanzu kana Najeriya ya za a yi kasan ga inda zatin amma za sani ina jihar kaba take ga jihar الثاني أنه المأمور به في القرآن يتي آية القرآن ما أبن داك شيء كينا فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره أي في أي مكان كنتم من الأرض في شرق أو غرب فاتجهوا كفسكنتي شطر المسجد الحرام الثالث مسألة أكو إجي إمام القرطبي أن العلماء اهتجوا بالصف الطويل الذي يعلم قطعا أنه أضعاف معنى وإن سهو يسأو تبس أن كوتشي مزات كعبة amma sallah ta yi saboda mai jihar ka'aba ake kallo waɗannan su ne matsaloli da za a yi la'akari da su saboda in baka yi la'akari da su ba za ka zo ka hadu da ku gina masallaci a ce sai ai sahu yayi haka sai a ce sahu yayi haka sai a zana sai a zo a kauce duk waɗannan rashin fahimtar mecece alqibla kenan daga yanzu za mu tashi daga wannan darasi kan wanda ke Najeriya ko Ghana ko Sierra Leone ko wanda ba ya fita Makka zatin Kaaba zai kalla ko jihar Kaaba jihar Kaaba ina ce jihar Kaaba gabas ina ce gabas mahudar rana to shi ke nan bukata ta biya duk wanda ya zo ma da wata mas'ala ai kafa ka ta bude ta fuskanci bata fuskanci alqibla ba ai kai kaza ai kai kaza duk rashin fahimtar wannan mas'ala ne yake ka wannan Allahumma adina fi man hadait wa afina fi man afait wa tawallana fi man tawallait wa barik lana fi ma a'tait wa qina wasrif anna sharra ma qadait fa innaka taqdi wa la yuqda alayk innahu la yadhillu man walayta wa la yu'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alayt wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa mursalin والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم